a yammacin jiya ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari kan mazauna cikin garin goza da ke kudancin borno inda suka dinga bankawa gidaje wuta da kuma harbin kan mai uwa da wabi wannan yanayi ne ya sa mazauna cikin garin gozan ficewa zuwa wasu wurare na daban don gudun tsira da ransu a ranar talatin ga watan mayu ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari kan sarakunan nan uku wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar sarkin gozan akan hanyar su na zuwa jana'izar sarkin gombe wannan matsala na hare-hare dai na ci gaba da faɗaɗa ne bayan kwashe kusan wata guda da waɗannan 'yan bindiga da ke rike da garin Dambuwa da ke kudancin Borno wanda yanzu hakan babu mutum guda da kan iya ratsa wannan hanya daga Maiduguri zuwa garin Dambuwa ko kuma zuwa garin Biyu haka zalika daga Maiduguri zuwa garin Nagoza sakamakon irin hare-haren da 'yan buga kan kai kan matafiya ba tare da wani takamaimen lokaci ba na dai zan tara ɗaya daga cikin mazauna wannan garin Nagoza ta wayar tarho wanda ya arce daga garin zuwa kan dutse don gudun tsira da ransa sai dai bai dan ambaci sunansa ba ga kuma abin da ya shaida mini yadda abun yau kana kamar haka jiya tun karfe biyar suka shiga goza su sojoji su kori gaba yanzu kusan karfe hudu haka na nufin har suna cikin goza yanzu ga kamar yaran su suka yi taking over cikin garin goza kenan gaba zuwa garin goza da ba yanzu motoci masu kaca na sojoji eh suka zo da shi da kuma ana ana

Eh, idan na ji an ce kamar babu ma wayoyin sadarwa a ƙasa sai an hau dutse ko to kamar gidan shi mai martaba fa sarki to akwai bayanai da muke samu kawai kamar an tura sojoji da dama zuwa cikin garin gozan su ba su tsaya sun tunkari wannan lamarin ba kamar akwai mutane da kuka gani an kashe eh akwai don kasan mutum muka hau masu zuwa yaran yaran guda biyu sun zo ka fatin gidin lisa suka ta ta suke wani masaukai da kuma sai muka tsara hawa sama to akwai wani yaron mu yana zuwa da suka harbe shi da gawan ma yana ajiya gaban mu akan yana gaban ku ba kowa da yanzu cikin garin gozan kenan eh, maza babu ko daya cikin gari wannan hari da shi ne za a iya cewa mafi muni da irin waɗannan maharakan kai duk da kiraren da jami'an tsaro ke yi na yaƙi da waɗannan 'yan bindiga sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaro game da wannan hari da aka kai na garin gozan ajiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya